كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما انتهينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فتعلق لنا حجة نارك العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعبدون الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين بعد إشراك الدين المسلم في الله سبحانه وتعالى يجيب أنصار أجرها وسعه a ce ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar lahadi muna ishirin da uku ga watan tawa shi da watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatun da sura alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari mai albarka gari mai sai ka fata mulki ta jamhuriyar Nijar kuma tafsiri yana gudana a ƙarshen sanannen ƙungiya mashuriya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna daga Allah ya kaddamar da ya Sheikh Ismail bin Zakariya da aka wannan karantar sura Allah ta halaka duk malam da malamin ka na tauri ya Sheikh Abubakar Mahmud Rumi muna addu'a ga malumin sunna waɗanda suka yi taron daji a waɗannan ƙasashe namu bilal kukuro mujaddadi shakur usman dan boriyo da titin samar abdullahi mugandu da ɗansu muhammadu kwallo allah ta'ala da ɗansu da rahama abubuwan malam na farko a shekaru muhammad sani a yaziyar da na taimakansa tun da mataki na ƙasa zuwa da sa allah ta yi musu gudunmuwa ya yi wa musulmai muna nufi wannan sura mai albarka sura ta ishirin da bakwai da cikin jerin surorin alkur'ani mai girma ita ce sura nan kuma jiya mun tsaya aya ta hamsin da takwas yau insha Allah za mu tsaya aya ta hamsin da tara bismillah قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ملك وبعد عرض القصص bayan Allah madaukakin sarki ya ji zo mana da kristoci Allah ya zo mana da labarai na annabawan Allah wa ma yanzu min ha kuma da abin da yake fitowa a ciki na fa'idodi min annabu ta'ala من سوى شيء الله عنده أسرار ولم ألا أخي أبو الله أن شيء في فانت الأسرار كأس الكيف لا يطلع عليها إلا من يختاره بالبلاء والنجاة ألا بيت كانت قوة يسنت الشيء لكلمي من الشيء الله يكي أنت الشيء في وقت الله يلزى إنت الأسيرة يلزى إنت الأسيرة أتباع ذلك في ألا يزيد من بذكر مشاهد الكون ألا زي أنبتا من مهلتا أبن ديشا هلكون ألا وأبوار النفس لأبنتا يزيد في سكين رأيوها وأبوار الغيب da abubuwa waɗanda sun kan na suka tafi kai wasa da alkiyama a hawalin kiyama da halayen tashin alkiyama قال في مروج مدعوكين بيتي في يا محمد فيها كأن لم محمد صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لله دكا يقول يا كاتب فتك الله على ما أنعم علينا به فأبنت ألا ينعم بشيك لي من العلم ألا يا بام علمي يا بام توجيهي يا بام فليتزام بوتا مكان كان والهداية ألا يسليك من توحيده تعالى دنتين كألا مدوك من تجيد بوتا وهو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتبكم حنينك يتفتى على عباده الذين اصطفى أكم باين ألا وأن ألا مدوك من تجيد أي اختارهم ألا يسافرون هم كل المؤمنين shi ne mutane masu imani mina tarihi na waɗanda sun ka gabata wallahi gina da waɗanda sun ka biyo baya ka ce allahu yanzu allah bi ibdalil hamzatu thaniya ta arafa da canza hamza ta biyu ta zama alif ba ce a allahu hamza ce allahu wa kuma an karanta da ta hakika hamza ta yi أثبتت عن ذلك الله وتسهيل الثانية وأدخال ألفهما كيف رأى الجزاء سجلت ألفين بين لا والأخرى فكان ورد أنك تسهيل بإقوة كما أبتا شيء يمزو ألا خير شيئتي لمن يعبده بوانك ويتسع أما يشركون كو أبن يكون حق الله بشيء وجنب وراء بالله أنك لم ترى يا أبن يشركون وهو كان ذات التالي يشركون الكفار وأن سوك كافرت بشيء الآلة كان ألول لنا خير إذا كان إلى عالميها كما سوك وتول ألا شنكو ألا مدوك التنسية وكذا أبدا أنت ألا ألا التنسية ألا Allah ألا ne ألا da ألا Allah ألا ne ألا da ألا Allah ألا ke ألا lafiya ألا shi ألا azurta ألا shi ألا kai ألا komai amma duk wani wanda za ka rika kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala bai kai ma kawai Allah ya kara mana duniya sai Allah ya ce أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله سبحانه وتعالى يكتب أمن خلق السماوات والأرض شكوك وأن يعمل يعني جسم ليلة السيد وأنزل لكم يسوع كبدهم من السماء إلى البلاد الزيروة ماء روى التي فأنبتنا في منتشرا كعربي الانتقاد لكي أنوي ويا من الغيبة كما مكان هذا الأمر لأعوه كيف تكلمي زوا كأنا مكان هذا وبيأتي أن نصر السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء سيدي فأنبتنا التي به الجهة لائقة ونسي جمعها حديثة شيني جمعي لبنا هو البستان المحفوظ shi ne gona wanda an ka kiwo shi aka ce ma hadari Allah ce za ka ba da ma'abuta ya kyawu da kawo sunan kyawu waɗannan gonaki ma ka na lakum an turbi ku shadara ba ku da iko ba ku da dama ba ku iya waɗannan gonakin ku tsirantar da abin da shahi itacen ka da adadin kudurar kuma a yau domin ba ku da iko a kai Allah ya ce a ilahun yanzu Allah fi kafi kalam da kai ni ahilahun ko guda fi tafiya samiya ahilahun ko ya da faru alifin bai nau ma Allah wa zahabi fi mawazini a cikin waɗannan bajeraya guda bakwai na Allah yanzu tare da Allah a anahu ala zari akwai wani Allah wani mahalicci wanda ya tsinta a bauta masa wanda ya taimaka ma Allah madaukakin sarki akan waɗannan abubuwa akwai قال باب أي ليس ما أقول لا باب ومن ألا باب ومن بوكا ومن شيء آل دام الله مروة تجيها كمانا ألا مروة تجيء في قلبهم آه أكيد يكون متامنا إلا عدلون وأن تسنا بوضي وسنا كثيرة عن الأكل بذاتها ويشركون بالله غيره حسنا تعالى الله كما تقول تقولون أن آل إليه suna ƙara jawon kullama a kan tauhidi kaɗai da Allah maɗaukakin sarki da wanka kakka yadda duk abin da za a ce wanga na ibada na to kakka yadda da shirka ba ta da karama duk haɗa yin da su da aikin na hada idan shirka ba goma tana fitar da mutum daga addini gaba ɗaya sai kuma ba musulmi ba ita ko shirka nan karama ita ko gaba ɗaya aikin da kawo wahala tana yi gaba ɗaya ko da zuwa ranar sarkin kiyama da ba Allah babu komai saboda saboda ne ya shiga saboda haka magana ka in za ka yi kai don Allah sallar ka in za ka yi kai don Allah azumin ka in za ka yi don Allah sadaka ka in za ka yi kai don Allah in za ka je makaranta don Allah kyauta in za ka yi don Allah ko dina na ka yi shi don Allah kar ka yi shi ne ya kata ma aiki to balle a ce an matsala da ma ta same ka ka kai ka ji wajen wani Allah ka ji wajen wani gumba ka ji wajen wani dan sini da sunan waye magani ma da mu da kake ga ka da mahaifi Allah kuma Allah da shi yake in ka shiga cikin damuwa ke ka roƙe ka to Allah ya kara mana imani sai Allah ya ce أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواتي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون subhanahu wa ta'ala har yanzu Allah yana tambaya waɗanda ke haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani wajen bauta abinda a haƙƙin Allah Allah shi ke yi shekanin mutum ko shekanin aljani ya rube ka ya ce ka je wajen halitta Allah shi ma yana iya ma wannan Allah maɗaukakin sarki to shi na yake cewa shin waɗancan waɗanda ba su iya waɗanda abubuwa da Allah ko da kirkirki ya ambata shin su ne ya kinkinta a kaɗai ta da bauta su ne ya kinkinta a bauta ma ko Allah ma halittu wanda ke waɗanda abubuwa sai Allah ke raman da Allah al'amma karara ko ko wanda ya sanya ƙasa da zama tabbatatta la ta biyu wanda take ba ta raurawa da aliha da waɗanda ake jinta wanda Allah ta yana kuma Allah ya sanya tsakanin ƙasa فيما بينها أبدا أتكاليك أنهارا ألا يستيقوا رموه وجعل لها رواسيكم ألا يستيقوا جبالا جوال أربت بها الأرض وأن رسولي مكافة سبقا وجعل بين البحرين ثم ألا شيء يستيقوا كانوا ولا من بلاد فكانوا كنا بلاد حاجز الإسلامي بين العظم والبر فكانوا ملكي والبيت wanda yake mai daɗi da wanda yake mai mai gishiri la yaktalifu ahaduma bil akhar dayan bai tunanya da daya Allah ta ilahu ma Allah yanzu ya tare da Allah kuma wai duk da haka akwai wani Allah akwai wani wanda ke iya biyan bukata akwai wani wanda ke kira damuwa tare da Allah wanda kai wanda aiki Allah ce bal aktaruhum la ya'lamuna a'a mai yaya wani irin kan Allah wata wuri mu san tauhidi ba da ya mu kina da tauhidi ya san kowa Allah wallahi ba da za a yi shirka ba da za a yi biyo da moka ba da za a yi biyo da nan ne ba da za a yi abu ya sa mai narshin laya ko karewa tattalin arziki ya ce wai wani shi ya yi masa wallahi da zaran ka shiga wannan wani to halaka ka same ka fashewa ta same ka sai daga kullum ka nan ba ka da nasara ko kasuwanci ka je ka buga da zarar ka samu jarabawa daga Allah na rashin samun riba sai ka tsora a kasa a kasi kana cewa ai wani na ai kaza na haka kai ka bauta kila ma wanda kake tare da shi shi ma bai da tauriri sai ya haza ka a kayan banza shi ke nan kare ka tauriri kare ka imani in ba Allah ya ce mutu ka baka tuwon ma Allah sai ka mutu a haka ka je ya an kasa ma Allah ya sanya ka wuta. Saboda haka wallahi mu shiga sai kai mu na kusa wuri na da kuma gani yana da wannan kuna gani duk in sojin da muka karantawa na annabawan Allah madaukakin sarki muna gani kowane annabi ya ji wajen jama'a da farko abin da ya rubuta mu shi ne tauri sa'annan sauran dokoki na Allah madaukakin sarki ya raba da su baya ba ku sun yadda za a kai kokar wajen bauta ma Allah in tauhidin ka sanin ka da Allah yana da nasa wallahi Allah ta ala ne ku kafa wa mai ba da ka Allah ya kara mana sanin wani Allah ya kira mai yujibu al-mutsara amman yujibu al-mutsara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard أإله مع الله قليلا ما تذكرون أجل الله مدوكين زكي شر وأنتم وأنت باكر وأنت أبوه shin su ne ya tuntunta abota mu ko Allah wanda ke jira wannan abubuwa kaga abin da an san shi ne Allah Allah ce an mai zuwa mutsara ko ko wanda ke an samu mai tsananin bukata المحروم من بدء به الذي نصب الدر وانت لو تسمي كابتا ما إذا دعوا لك تنبي له تألا ويمشي مشروع كما أن الشيك يكون هنا هكذا ألا مرة حزن تشيني وانت هكي يجيب المضطر ألا شيك أنت ما من أنك هكذا المضطر من المفروض وانت يتبع بأنك الذي مصر الدر wanda wani cuta ta sama idza da awu zai lokacin da ya roƙe sa wa ya kashe su'a an kuma Allah shi ke kuma ya cuta wa an gani kuma da wajen sa yanzu Allah albarka shi ka gaya mana Allah shi ka karɓa addu'a mai addu'a Allah shi ka karɓa mu wanda ya shiga cikin damuwa aikin Allah na to sai kace an da firma da wani ta cikin gaji aure kaza aika fiyoyi ne kai nan amma lalata ma muna kenan kada ka san kowa Allah ba ka san kenan kowa Allah an ce ga wani ta ga wani jinta wanda ya halitta ya samu da kai babu ya ba ka lahiya ba ka zo yanzu dai na da da sai ka rike lahiya ka ga mutu da sai ba za ka tsaya da Allah mu sai ka je ka rasa imanin ka ko da shi amma ne yiwo mutsarra إذا دعوا ويكتب السوء عنه وعن غيره ويجعلكم خلفاء الأرض وما يبنى أمور خليكم في أبائنا الإضافة إضافة أن تقول إذا خلفاء الأرض ما أنكي شيء الدنيا وقلب في الكلمة أي قلب كل قرن ألا شيء كيفية تقول زامني القرن الذي قبله زامني في الكلمة ألا جاء إله ما الله ينزل على الله كما أبيوني الله ألا في قليل ما تذكرون فأنت قريب كنت وأدوار الله duk wa'azin da aka malam na tauhidi wallahi wani ba abin da zai tsara maka illai abin da ya shafi nisan tawari wani ba abin da zai tsara maka in ban sun nisan da gaskiya Allah ce kalilan ma da zan samu na tattalin jima gudewa asuwa بالفرقانية تذكرون وقل بالسهتانية يذكرون وفي إدغام سائر الزاد وما إنك ألا قليلا ما تذكرون زائد قالوا في لك قليل القليل بنا قليل لم تذكر بنفسها كأن قريب كتب القرآن فالله كان هو الاسم قرآن عالم فعلا الاسم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يوكل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون Allah ta'ala ta amaya rikon ko wanda ke shiyar da ku rushe ko wanda ke shiyar da ku ila makasiri ko zuwa ga manoyin zai zo da na dubara a cikin da wandu ba abin nan kogi a tudu wallahi da kogi bin nujumi tauraru lailan da daddare wa ga alamatul ardi na harantan nan kuma ga alama ga abin da ya shahi da kafa lokacin rana idan Allah ta'ala ya fitar da rana إذا أنا هدي لأنا تجد إلا أبدا ومن يرسل الرياح مولاً تجي أيك وإسكو في بشرة تنا مي بشارة تنا مي سنوى بين يدي رحمته بانا هكا في رحمة الله مقبل تنزلتي تزوكي لن بانا من إسكاتاتو قدام المرأة بانا هكا رواه الله Allah ta yi lamun Allah shi wayan duka da Allah ko wani Allah kuma abin roka wanda ke aiki irin na Allah wanda ke iya biyan bukata wanda ke iya baka lafiya wanda ke iya baka jari wanda ke iya baka matsayi wanda ke iya baka gida Allah mawakin sarki ce ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka Allah ya girmama amma yi kuna biyu gai da wuda da abin da kuke haɗa Allah da shi wallahi Allah ya girmama Allah ya ɗaukaka babu wani wanda ke iya irin aikin da Allah mawakin sarki ya yi saboda ka ya ruwa yin Allah musulmai ayoyin da suna jawo mu kullum ma kan tauhi a kan sanin Allah mun dogara ga Allah duk abin da mun ka gani daga Allah ne jarabawa shi daga Allah ba daukar jin kai to Allah shi kara mana imani sai Allah ya ce amman yabda wal khaliqa amman yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-samaa'i wal ardh أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah ta'ala kira mai yanzu a rubutu wanda ke bayar da halitta sai a rana a cikin mahaifa min tsakatin da ramani kuma da ido sa ne ya mai da wannan halitta ba da nau'i bayan mutuwa وإن لم تعتدوا خير بكل سبب الإعانة من سوى ألا تميل سوى لقيام المرايين على أطول السواء من الشهادة اليدين أتونا وما يرزقكم من السماء وانين كأب السامون كسامة بالنهر الرابع والأرض لقطع من سماء به يجدوا أي لهم الله ينزل على ألا أطول أبن بوتا لا يفعل شيئا بيعك تونة من ما رجع حديث بأنك أنبت إلا الله في ألا مروبة الكلمة لمن لا يتخذ شيئا في الماضي كلا إلا الله ولا إله ما هو كأن أنباره ولا أبن بركات على الله قلت يا مهمور يا في أمير صلى الله عليه وسلم أدور عنكم تدوره الجنين ويجبكم مزيدين إن قلت المساجدين إن قلت تنجيما تكسيها أنما الله سيرك على الله إله ما هو كأن أبن بركات على شيئا ya aikata wani abu min malu kira daga abin da an ka aikata daga abin da an ka ambata wa da aka tabiru to kan kaddara an yi sanu da ya muhammad to kalle ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam an sa'a akan abin da yake a kiyama a gaire a kuma wanda amma wanda ya ma abin da yake wannan asiri na min asrarillah daga cikin asiri na ubangiji wa lam yatsali aka alaihi kuma kai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai san bayar da kai a kan abin da yake ya zama yin tashin alkirama ba yau da za a tashi alkirama yana yi waɗanda kafirai yana yi waɗanda arnan masu ibili su faru kai su su ma tambaya su su tun da kati in an ka mutu za a tashi kuma za a tashi alkirama za a ji gaban Allah to sai lokacin da za a tashi alkirama na Allah to yana yi waɗanda ma tambaya to yanzu kun ka kan ji da abin da za ka ci da shi قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون suna da cikin ayi waɗanda ke tabbatar da sama da ƙasa babu wanda ya san gaibi ke Allah in jira in ji Allah ba da wani babu wani mala'ika duk matsayinsa wanda ya san gaibi babu wani annabi da cikin annabawan Allah duk matsayinka wanda ya san gare shi zuwa min zani Allah da kansa shi ya faɗa haka Allah ya ce kun shi kai annabi sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace sama da haka sama da haka halittar sabai bakwai da halittar sabai bakwai Allah ya ce da annabi ka ce babu wanda ya san gaibu babu illa Allah in ban da Allah ba wanda ya san gaibu sama da kasa in ba Allah ba in jira in ga Allah madaukakin kai ya an ka ce faɗa wa duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka irin jin wani malami ya ce ya annabi ya san gaibu kaga ya kan ta fara ta kan dan ga shi Allah ya annabi shi kuma annabi ya faɗa wa duniya saboda haka abin da aka ce ga gaibi abin da Allah shi kaɗai ya bar makan sani amma da zaran Allah madaukakin sarki ya sanar da ɗaya daga cikin annabawansa musamman yake karantar da duniya ai ya sa daga gaibi tun da wani ya sani dama abin da abin da abin da ban san shi ba ban gani ba amma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari yanzu kun ga wuta da aljanna Allah ya ba mu labari amma ba mu gane su ba ina ba ta gane yayin da an ce an ce a kiyama ga mu cikin aljanna ai da su da ta ta da gani da ma ga abin da ya faru abin da kai ba ka sani ba abin da ba ka gani ba sai aka ce da me saboda haka مفروض يا رسول عائشة ما تقل محمد صلى الله عليه وسلم يجلس وعائشة قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في جنب مفروض يجلس وعائشة ما تقل الله صلى الله عليه وسلم قال دون يرى سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا يعلم لا يكون في الجدل في رمضان لا يسمح الا بكفن في ارضي فقد اعظم الكرية على الله وانجا يا ذلك ايام الجرمة من قوي يا ذلك ينتاجك الله ما هو من هذا تذكر أن الله تعالى يقول بناء أن المسيح في تكلم رب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة

ina ba ta amfani ba to amma sai ka ga mutum ya fi mala yana kashin ne kuma ya kasar da mutane kuma da wannan zai fi al'umma zai fi da yi ya yi ta riga zai ce ai waɗannan da ya zuwa annabi san da wani san da da annabi ba kai ba san da da annabi ba dan ka ɗauki matsayin Allah ka bayi ka ɗauki matsayin mahalici ka zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da arziki abin da zaman lafiya Allah Allah na annabi da kuma annabi na kuma a aji kuda ke matsayin sa ina ba san bayyana ka ka ɗauki matsayin Allah ka ba annabin Allah shi ya ce da shi ya ce da wuce ka na da يذكر الآيات والحديث على تقول كي أنني تي لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن كنتم أدلى صبر كذا ولا يراد رب السمعين كم ذاك يا تبت أحاديثي رواية إمام البخاري كما أبناء أمم الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم abin aya ta kuma yake cewa mufafiru da kai da fan yan makullan yayi guda biyar ne la ya alamu halin Allah ba wanda ya san su sai Allah ba abinda ba wanda ya san abinda a cikin mahaifar da abinda ta kunsa hakika na abinda a ciki sai Allah ba wanda ya san abinda zai auku a gobe ingancin Allah ba wanda ya san lokacin da ruwan sama za su zo ingancin Allah eh ba ta san ranar da za ta mutuwa ba ba ta san ƙasar da za ta mutuwa ba in barcin Allah sa'annan ba wanda ya san lokacin da alƙiyama za ta tashi in ba Allah ba waɗanda su ne ake ji da su mafatihul gaibi وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما آتنا في سورة الأنعام الأمر بالسجد وعنده مفاتيح الغيب ‘Yan makullan gaibi, ‘yan mabuɗin gaibi, abinda za a أن da an gano gaibi, to a wajen Allah sarki yake. wanda ya ga magana Allah yake wuri ne to kai sai ka tokance ka ambaci annabi da cikin annabawan Allah da ke ya san gani Allah ce wa inda mu Allah ce abun a makasu da gani mabuya a kan gani wurin Allah yake la ya alamu ha illa wa kadira Allah bai ba a haka bai ce la ya alamu ha Allah ce ba a wasu ya san gani illa wa sun fi yin birane la duk wani misali da za a kawo misalin farna za ku ne na cewa suna cewa a nan bai san gani ba ya ya ba da labari a kan kaza ya ba da labari a kan kaza ya ba da labari a kan kaza kuma ya auku ba dai da na wajen Allah ya sanar da shi. Duk da Allah ya sanar da shi ya sanar da shi وإنه مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو بقى وأنت يقول إن شاء الله إن شاء الله قال يعلم ما في البر والبحر هو الله شيء أدى فن دون أبن لا أكن دون أبايا نفع الله يكن فأنا الله يقول أدى مطلع أبن أسكن قولي أبن أسكن هو أسكن قولي Allah ya ce ma ta kuma da wara ta kuma wani gani daga ake kuma ne na Allah ya ce jin zai ce ba ta faruwa illa ya alama ma ba sai Allah ya ce jin zai ya san lokacin da za ta faru ba sai Allah ya san lokacin da za ta faru wala dare balle ba fi zulmatin barri fi zulmatin ardi أتيا أبن ليس يهدو قيلا نفع ولا ولد بل ليس ياهم ولا يرد بل ليس منتشرهم إلا في كتاب مبين لكن كل كتاب الله ليس بيني به لو الغافل الله مرة إزاي دولة أكا هي باي مكان الثاني هل يمد الله مرة إزاي دي على رمى أسورة الأعراف التي قل لا أملك لنفسي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون abin da Allah ran mai karanta magana wa wa an ka aiko da magana ne wa an ka aiko da magana ne sanar da Musa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da saurara ku Allah ya ce kai annabi sallallahu alaihi wasallam da ke kulla an duku da nafsi naf'a wala darra illa ma sha Allah kace ni ban iya mallaka ma kaina wani amfani ko in jure ma kaina wata cuta illa ma sha Allah duk abin da Allah ya ce sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta kuma kai annabi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu sakamakon annabawa cikin halittar Allah ba a taɓa yin irin ka ko za a yi irin ka kamar da mai duniya in ji Allah ta ce wa kuntum a'lamu al-ghaiba la tastartu min al-ghayb wa ma mutane ka ce wa kuntu da na kasance wata magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai muna magana Allah Allah ya ce ka ce kai annabi ولو كنت اعلم الغيب دعنا سميلي نفس الخلق من الخير وما بس برسول da duk wata hanya wanda ake zuwa ga ta aiki da na alkhairi wanda Allah shi kaɗai ya san wannan abin ba sai na tsaya jiran bayani daga Allah abu kaza mai kyau na bane sai yadda kuma ba masa ne su man za Allah sallallahu alaihi wasallam ne wallahi ya wani cuta ba ta samu mana na san gaibi manzo Allah ya san gaibi yaje ya ke uku an ka gina rani manzo Allah ya zo fara a hakonin sa na da wasu da shi da ya san gaibi sai ga abu da rani nan da wata wannan mutane su ga wata da ba ta samu ba da wani cuta ba ta samu ba Allah da wajen sarki ka annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce in ana ni ban zama ba illa na biyu ba sai ni ne daga ni wa rasulun ko mai bishara ne da wa da Allah ce da kawai yu'minu da mutane waɗanda suke ne masu imani waɗannan hari suna tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san gaibe ba haka nan ma duka annabawan Allah annabi Musa alaihi salam yake cewa la aqulu lakum indi أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا وَيَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ kun ga wannan Allah ta'ala yana magana da annabi Nuhu alaihi salam wanda yake shi ne farkon annabi rasul wanda Allah ya aika a bayan kasa da zai karantar da muka Allah ta'ala yana duka yake muna wala aqulu lakum annabi nuru yake cewa ban cewa gare ku inni khaza'inullah ban cewa wani na kasa Allah ne na ba ku ko hana na ba ku lafiya ko ba ku rashin lafiya ban cewa abu na kake wala a'lamu al-ghaiba annabi nuhu alaihi salam yace kuma ni ban san gaibe ba wala aqulu inni malak kuma ni ban cewa ni malaika ne wala aqulu ko ban cewa lil ladina tadri a'yunukum ga waɗanda da idanuwan ku suke gani ba kowa ba ban cewa lai su biya wa Allah wa khaira wa ya Allah ta'ala ba zai amsa ku da alkhairin sa ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi ne maka da abin da a cikin zukatansu inni miƙin da waɗanda abubuwa da yake ina iya ɗaya da cikin ibra zalimi na lalina zalimi na wala ne kuma da kun kai zalimi to ni ba ku da ni annabi mu a da sara rasul na farko a bayan kasa yake da san gairewa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ce ban san gairewa ka ce komai yana wannan ya ta an kuma wani ya fiye da hankali mutane ومسيح الدنيا ويصدقها ويكفر سوى النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا النبي كان عليهم النبي بلدنا وكيف تبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس النبي فينا إلا يدرس النبي فألا تعالى من الإيمان يسوي ذلك سوى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ومن الشين يقام من الله صلى الله عليه وسلم حتى ما خير إنهم ألا يأتي من كبر فليرها فألا قال من الإمام الشينا ألا نور في الدنيا أي ما رابع ما دنيا وهو من سبيل التي لا يستجيب لصوت القيام الساعة لو استمتعت بالقيامة إلا الله لكن الله يعلم به ألا هذا هو من القيامة وما يشكرون وسيمكن بحياء المخلوقات على وجود السماوات والارض الثمنة ايام غير ميتينة ولا غير الذين ظالمون بعد لا يعلمون سيمكن ما يتعلق به يرى في المصير لحكومته وكيف لا يعلمون غير الدرس الليل ليس لهم به تعلق بشيء وتباطل على الله روايته كقومه وليس لهم دليل عليه وقد وفي دين ونزل في القرآن كانت بل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الله سبحانه وتعالى في شرعين وأن دوقا لتيسيرها ولم يكن جلب الله بطول بل ادارك علمهم وهذا علم يا رب kare bayan kare har sun ka je sun ka ilimin da su iske ranar ta ta a kiyama sun ka gano lokaci suna da ma'ana ce da ma'ana hal banda da suna da ma'ana hal shin wai idara ka ilimin ilimin na nasu wai yaron suna hayyaje na yara ya gano hakikar waɗannan abubuwa a rawar da fa'ala في الأكل وأبلت الدار دارا وحبك نفس الدار وشكر فتى مثل الرجل فتدارك فهذا إني يسر إدارك بتشديد الدار وبقراءة على وزن أكرمه تعلم أي بلد ولا فكرة في علم الناس إدارك في يدك يا رسول أي تتابع أيام من دونها وترى أيام في الدنيا في الآن يبقى لا فيسألون النبي بعد في يتبع الله يبنى الجيء هذا قالوا في زوجة أبدا أنت أي ما وصلت إلهم في أمور الآخرة إلهم في الإنسان ولا أبدا الشهادة من الله الثالث الله في تبع الله يبنى الجيء هذا قالوا في زوجة بلهم أعرسوا بل الوصول إليهم مساوية تعريف إلهم بما فيها قال أبدا أتكلم في شك منها yana dubo kwanto ainihin ko ihada da aiguwarsa bal a'a ainihin shekin mubayyar kokarin sulfin ko da aiguwarsa wani sun sulfiya min hada gari da amuna jahilai na makashi makarina ai nuna da biha jahilai na da gari da albarka da yanke min amal kalda ana so zuciya ta kama kai wa huwa abu da ya kai kodi ne ma kawai da ya gabata wal abu da amina بالسلسلة ربما كبر من ثم كانوا إلى أولياءك يا أولياء ومثل جاءت في السلسلة من جاء بنينا بعد حتى تصل أبان جاء وسبيلتها أيضا لا يدركون دلالتها هو هو ما أدرك الدنيا أتدرك القيامة باستدلال وسائله فهو السلسلة أعطيك أنواع المسألة وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ألا تعالى يذكر هذا الذين كفروا قال الذين كثير كان الوقت أسجد مسلم تسمع القيامة لأعمار الصور وقبضة من الساعة daga lokacin da za a jira ba sun da kira da za ku na ku raba koyar da idan mun ka zama ƙasa a yi za ku na ku raba yanzu idan mun ka zama ƙasa wa a ba ku na sun da kira da kira yin sa a ina da kuma wa juna sun da kira da ana fitar da su ne da kuma da kamari kaga na za bayanin da jami'a wannan bayanin jahilcin suna da tsakiyar da lahira ba ma biya da abin da a cikin lahira ne da ba su da kanta a kiyama ga yi biyu ba wani ba ni sun ka ƙara kafta ranar ƙarna لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين سوكت الأول وإبنا سوكت أيمنا الأول لآباء وكما كان نعم سوكت سوى آباؤنا لإله من قبل قبلنا فإن هذا سوكت ما هذا من زوجة cewa ya za a mutu kuma za a tafi a kiyama ila sabirin awwalina kuka fi gadan da ina kai na mutane na wasu jamo sura zanni na na gata na bisbanni ai ma su tsira abin da aka rubuta ne da kalle na kalla haka sun gaba رجال يقول زيروا في الأرض قل زيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mai karatu ko mai sauraron karatu waɗanda ba san zamo na su sun yi girma kwarai amma ka kawai kai sai nan Allah ce ko ka ce siru fil ardi tun da haka ba a mutuwa ko ba a kan sa hajjama ku ku ne a cikin kasa ku zaka ku tunan ko ko ta na duniya فانظروا رجوع الذي كيف كان عاقبة المجرمين يا لا تتذكر ضرورية كفر شيء إنكاري النصر بالذكر نوع من الأجر وهي على كل شيء هذا كافر من أذار العذاب وأرسل إسلامنا أن تنفذ يوسف راحي لم يجعلوا خلائق لكم بعدين يقربوا لي إلى القبى saboda kawai da za a mutar mu idan kun kai musu wannan an turku da su yi nuna mutar su yi na mutu wala kuma za su zama abincin ku kiwa yau ثم ثلاثة على نبيهم الا اذن الله الا داموا يسعى متى يبتلي متى داموا وصفاهم الا من ترتدي على انسان اكثر مثل ذكري فقال لي الا يبتلي ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون الله تعالى نرى الله جاء النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم Allah ce wala ta hazan alai kada kai wani bidi a kanka ala adadin imani a karashin imani wala ta kunci da ikin haka ta kanci cikin kunci da damuwa min ma yin kuma da abin da suke shirya ai la ta kan haka yin mantu da makare da ma yin da suke alai ka kanka fa inna na turuka alai mu za mu ke ka kan wa yaquluna ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أنا فعلت ولا يقولون حجم إذا أبدا كابريس الفتاة تقول في نوات بلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا تأكل وهم كل كان واحد كان تأكل من إيمان بإنكم كان الله لو كابا إنكم يوانا القرآن با في وعدام نجم kuma in mun ka mutu kuma za a taje mu kuma in an ka taje mu za a samu ka kullum abin da haka wasu ke nan dare da rana sai suka ce ko yana kama da wa'azi wanda alƙawari yaushe yaushe na za a tashi bil azabi azaba Allah da raka magana in gumin zalimina in gumin zalimina da gaskiya ne ya yi sai kika bai da su kai to sai Allah ya ce mu قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون كانت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا أبا أنا سمعت أن يكون لك تستعجل يا قسمت قالوا يا قسمت لكم لكم بعض الذي تستعجلون فتعجلوا به من دورها saboda da ba su da lokacin kuma ya faru إلا وتعالى وأن كافران وأن الجزاء جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأكل كشي ببدر أبدا سبتا أنت وأنت كما لمن من أرنا وبعد العذاب الدورة عذاب يأتي يزيد موت بعد الموت بعد الموت وإن ربكما وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك كما لن يقبل جدا كلا يعلم ألا يعلم لنا هذا في جنة جنوبهم أدل بنا كنت تكتب بولورا كنت تكتب بولورا وما يؤمنون وإن ربك وإن ربك لن يقبل جدا كلا يقبل على الناس ما أبو سفر لنا أكم مدان ومنه تأخير العذاب لكن كده أبو سفر عذاب عن المقابل لكاكبه الله ولكن ما أكثرهم في من يوم لا يكون بعض ذلك الكفار هذا لا يشكرون وأقوم بها سبب لتعقيم الآثار بسن أذاب لإنكار الوقوع وسبب سنة مطلع وقوعها وإن ربك وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون الله تعالى يقول وإن ربك للي أبنجدك ليعلم يعلم الا انا سلنا ما تكتب صدورها اتنت سمعه تكتب غيرها تخفيها اتنت تكتب وما يعلن منها الادله التي بينها لاجل من ذلك صدور الا يعلم ولا من دائره وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين وما الله نظرت في التجريد وما من غائبه babu wata wadda ta kai kolin koyewa sun sama a cikin samuwar abu da ƙasa alhawu wannan hawan ɗin da an ka zuwa ita an ka ce da'ima lil mubalaga ta kai koli ta aiki shirkin ba ta kasancewa a cikin wani abu wata halitta da an sama ko aka fi gaya da kafa a cikin kolin koyewa alam nasu da mutane wala ta ce lalle kitabin mutum ba ce wannan abin tana cikin littafi bayanan ne bayyanin bayanan ne wallawar ma'abudu shi ne allo tsarai au makamun au au makamun ilmu ta'ala ko tana koyo cikin ilimin Allah wannan mun da cikin ta'alimul kurba azabtar da wannan da take kawo to sai Allah ya rubuta إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أما تعالى إن هذا القرآن لن تولنا أبن كرم داوة شيء القرآن يقص لنا بعد لا بعد على بني إسرائيل أكثر بني إسرائيل الموجودين وأن أتاه في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم عذاب يوم الجعل الثالثة مجيا أجنتهم سوء يختلفون في الخطأ هذا بيان بيان ما رجع أبدا أنت أمرك على وجهي أتوا الراجل ما يكون هذا الاختلاف بينهم فقال إذا أتى لو أخذوا إلى سير قريش وأسلموا سقموا سلمنا وإذا كان يزيد العلماء علما في من فينا قال وما لم يعلم يا كائن فاختلافه حتى قام في حوله وقال فالجهال الليل من الارض والسوء لا ربا ان من بعد الأولى شو بيت انت لم تمسكوا بلا سير ولا القرآن وإنما وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه كما للذي القرآن لهدى القرآن شريعة من الضلالة للفترة ورحمة كما القرآن رحمة للمؤمنين لما في إيمان من الأذان إلى العذاب ألا تكاري ولا العذاب إن ربك إن ربك ليقضي ولم تقال لما يدعو يوم القيامة ولا القيامة بحكمه لحكم جدنا آدم بآدمه آدم تلك وهو العزيز الذي من جاء الغالب من جاء العليم من تهيب ما يقول فيه عزيز يقول في أسره فلا يمكن آدم بين واد ونجر مخالفته يساقى كما خالف الكفار kamar yadda jayarai suka saba da duniya a duniya suka saba ma an da ya auna annabawa fata wasu إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين وصلت هذا الله تعالى إكتدى النبي صلى الله عليه وسلم كل كراتو كل سوارن كراتو الله يتوكل على الله Allah ya ka riga da Allah ka ta kai ba ba wajen boka ba ba wajen dan firiya ba da wani abu ya same ka na rashin lafiya ko karewar tattalin arziki ka ce wani ya ma fata wa kalamar ma wannan ka riga da Allah ka tsaya da Allah ne da duniya duniyar na tsayewa da kai kada ka tsayewa da kai fata wa kalamar ma ka tsaya da Allah ka bi Allah ka bi umarnin Allah maɗaukakin sarki duk abin da ka samu Allah duk abin da ka rasa Allah ka tawakkala ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki in kana nema kana nema kana nema ba ka samu ba a yara ga Allah madaukakin sarki ya shi ba ka umarci alkhairi gare ka wa tawakkala ala Allah tikihi ka amintu da Allah innaka ala al-haqqil mubin kai kana aka addini wanda yake bayyana ne ai addinul bayyin fal aqibatu laka كان كما النصر على الكفار ومن في تنسى أتوى أن كافرين مكة يا الله ثم ضرب تعالى أمثال الله أن لا يأخذ مثالين ينزل الموتى وأن نسيك مكتوبة بالسن القرآن وبالعلي وأن تلك مكاهيم لألا يكرمك إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين شبهة لك لن يكي النبي صلى الله عليه وسلم أخوك فأخوك فلانك لا تسلم الموت ألا تجد لك؟ إن سلمت إلى السلم فلا يجد ولا تسلم السلمة فقط يجد السلمة الدعاء كرة إذا ولوا سلمة إذا يجي سنة ما تبالي بها جزاك الله خير وقال في الإسلام بينها وبين الياء واللوث suka jira musulmi suna masu ba da baya saboda haka yadda kaddacewa kafaran da sun biya duk bayanin da aka kawo wa ka kawo musu daki daki tilla tilla sun yi imani to yadda kasa ya aka ce ga kurma eh ya biya ya tafi yadda kasa ba ka iya zai shi ya Allah bai yi mutum da shiga Allah ba ka iya tsaya da Allah ya tsara mana imani وما أنت بهذه الأمة وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بكفر بلا بهاد العلم ذاك إيشيرك wanda yake makawo an da lalacin da abin da ya shafi ƙasar ƙasar ilmi zuwa ba su zuwa ke nan بعد البيت biyar da kowa ma ishanin wa abujewa na fahimta da karba illa mai yumin da ayati na kiwon da ke imani da ayyukan alƙur'ani alƙur'ani ورب المسلمون سنة مسلمين وكل سنة سنة ما تسألات بتوحيد الله كتعيك الله أو هم آلوا لكم سنة وزيزة أيوة لأمره لهم من الله ومن تقوم سنة ما سنة نرى أنه تعالى لأمن الله ثم أشار تعالى yanzu Allah wata wajen zai yi zai علامات الساعة جعل على alama الكرامة التي zuwa da alamomi ya والتي يدهك أو بها العذاب عذاباتنا أو قوى الذي يستعجلون به وتشكر لمن دورا وأرسل إلي عين لغير قوله تعالى فإلا ألا يقول أتى أن يكون لكم بعض الذي تستعجلون بآية هذا بعد فاتبع فقال لي ألا وإذا وقع القول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وأن الناس بما تذكر على مؤمنة القيامة وتذكر لا مية fitowar nan dabba yana da cikin alama su sa a alkubura suna da cikin alamomi na tsarin alkiyama manya manya domin a hadisi ya tabbata a cikin sayin musulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta wace kun ga alamomi guda goma kafin alkiyama ta tashi wannan fitowar nan dabba tana akwai abin da ya shafa yana dugan akwai abin da ya shafa yana ya bidiyo mazu akwai abin da ya shafi sabuwa annabi isa alaihi salam duk suna da cikin alamomi manya-manya na tashin alƙiyama akwai alamatu ta subra alamomin tashin alƙiyama waɗanda suke ƙanana mafi yawan su ma duk sun bayyana duk sun bayyana daga cikin akwai rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyukan da suke alamomi na tashin alƙiyama domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce وليس أنا وفاعك فهاتين من الله إلا تحيكوني القيامة أدل يلي فهاتين كما ولا من ذلك فلذي أدل وأنا وفاعك إلي متبارا أي بارو تقول بارو يلي لن جاي ميا كل هذا جاهل صلى الله عليه وسلم يقول كل أنت أدوني القيامة سنجي سنجي سنجي وأنا بيانا وأنا دفع ينا لكي ألا من كتن كرابا Allah ta'ala ya ce wai za wa ta'al qawlu Allah ya ce idan maganar muta azaba ta tintinta alaihim akan su haqqal azab azaba ta tintinta ayyar jilalin da kauka da su fi jumlatul kufa suna cikin jilla kafirai a tsarjina lahum dabbatan min al-ardh Allah ya za mu dangare da wata dabba daga cikin nasa ta kalle mu kuma wata dabba in ta tana magana حيث كلمة الموجودين كان مجانا دوشن لأسا مرمو إن كنو جرانو كتير كيدو بالعربية كما دلالة سيكة مجانا تقول لهم جنة سؤال غريب من جملة كلامنا جملة مجانا تتاكي أن سنا يكيدوا غير مثلنا أن الناس لن يمتعي بفتح إن اليوم بدأ أن أخرى بكثير عن إن أن لا يكون وقدر أن نبدأ على قراءة الفتح أكن ترى أنك فتح الباء ذا قدر باء بعد تكلمهم إنه إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بأن النار ذا قدر باء في رمضان من سكر في آيات من الآية ولا يؤمنون واجب أي لأن نزول بعض الإيمان يجوز خارج القرآن المشتمل والقيام على البعض أقل تأتي القيامة والإنسان بالإنسان والإقامة بالعذاب ما ليس يذوق الوجوع إذا من دبر ما لم تعرف يتقول الأمر بالمعروف مكان الواحد في أمامه دنيا أن تقول تلك أن أدتين أكثر شرعية دنيا أن تقول الله عليه وسلم القيامة بعد ذلك الله على شرائع الناس ko da za a kai wannan mutane wanda lokaci ba mu da rawa ba ajewa ta'addanci kawai shi aka yi sabon Allah duk wani mutum da shi wanda lokaci Allah ya karɓi rayuwarsa saboda haka da zaran sabo yana wa'azi zai zai ƙara wannan ya zama munkari har da wani zuwa aiki an gama wala su ne misali kuma da sabo yana wanda lokaci duk wani kayan da wanda bai imani ba bai imani كما قال الله يعلمون أنه لا يؤمن من قولك إلا من قد آمن جاءت ويوم نحشرهم ويوم نحشر من كل أمة فرجا من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يرجعون ألا تعالى يذكر فأنبتك يوم ينشرهم رالة كثرة من كل أمة قوت الأمة قولا جماعة جماعة جماعة مما يكذب بآياتنا وأن الذي كريت على آية وهم رؤساهم سوني جابروا لها المستوون على الأنبياء وهم يوزعون أنا كذلك أي يجمعون أنا على رجع آخرهم عميل نفسي إلى أول الزواج من ثم يصابون في أبد آخر ثم صنعوا لك حتى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون كما جنا أن ذلك كل شيء الأمة أن تاير قوة أن تتلو فسنا أن ذلك Allah ta'ala ya kira ta yi zazawo har sai lokacin da sun gaji makana mai sa sun gaji ga jirage sa kala ta'ala da wuce Allah ya haka zaunkin da ayati yanzu ba ta nan gun zaun kuna kun tsare ta da ayi walan ku yi ko mu kewaye min da aka ta gaji su ta bangaren tsare ta da wuce mai hada ita ilma ba mu kewaye da ilimi ba kun da ce ba a tasir alkiyama kun da ce babu wuta kun da ce babu aljanna amma za kuntum ta'maluna ko a cikin menene wai kuke aika kuke aikata shi ne da ni an fi ma al-istibraniya zatin nan mawsura ce ai mallaki kuntum ta'maluna kenan a cikin menene kun kasance kuna aiki mimma umurtum daga abin da an ka umurce ku da shi ووقع القول ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقال قوم إذا دي أذابا تاكل تنسى حق الأبا أذابا تاكل تنسى أقاليه ما أكلوا لما ظلموا سبول ذلك لكم كي أأشركوا سن شركة الله وهم لا يملكون بعض ما في مدانا إذ لا حاجة لهم بعض يتبقى حتى ما في مدانا في أهنا مثل مدانا كي يوسف ثم أكلت على ألا تبقى من وقوع العشر أو قوة كاشا على الكرامة ما تفريق الكاري من أنا فانقطر بقى تنتهي بسؤال لفنبا منه التوبيخ أبدا أتكلم في شيء تنجيل فقالت ألا أولم يروا أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله تعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أنا جعلنا ألا يسلمون المرسلين خلقناهم كعدسين ألم يروا ألا مروا في البيت يصيبهم أن جعلناك يومون المنتسين خلقنا مو يكون عليك الليل ذلك ليسكنوا فيه دوس نصائب كيف جايين وأنا موتوا والنهار لا لنا مرسلة سنة ما تكفي أتكفي بما أن يرسل فيه سنة بني أتكي ليتصرفوا فيه دوس بالجهاز إن في ذلك لله سبحانه لآيات عطاء الله دلالة المسلول على قدرته تعالى أكره القرآن لقوله يقينون قبلت أن ما في إيمان كم وقصوا أن كيف ما في إيمان بالذكر أنبتوا ليس باين ذلك إذا أنفاني بأيام الله بالإيمان كإيمان جد لا تكاين كابان كاين الذين أخلصك لا يعملون بعض الأرض أولا وهم كلهم ليشاهدون من ذكر بالآباء أحكام تسمي تقول هذا تقول كل ظلمة الليل كان رجل دري المعادي يرد الى كفرنا للموت بمتوى بدلاء المعادي فحتى رانا المضاي فيكم لنا يفكر للحياة تلاوها ولعائل في أن تأتي كاونا صبر في النوم كم ذا ربك أدبي ومن بيت عقل مضيقا ومضيقا بالطرق قد لفتت أدبي ومسل حياة ومن بيت عقل مضيقا ويعرف أن الساعة تسير في أرماء آخرة موجودة لا ريب فيها باب وان الله الذي الا بربنا فيات من بالقبور وتاكسم قبيل وبعد ذلك يعطى علامات الساعه على من القيامه ذكرت على الا احمد مبارئه فاذن بما وقع هنا الكتاب فقال لي الا يكفيه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أدوه داخلي وما إذا أبو صاد رأي النفخة الأولى من النفخة الفزع بوساكا وفزع الدنيا بأبان أبان أبان أبان أبان أبان أبان أبان يعني أبان أبان أبان ko za a yi musamman ko duk wanda a bayan nasa zai kare da ba zai yau saboda haka yan hanta yau kowa babu a bayan nasa an bai da komi sa'annan a sake rubuta ta biyu ita ka wanda a cikin kabari ya tashi wanda a banta ta tashi za a tasan ma aljama za a biyo gaisin tashi Allah to ko ka an bata yawan mun kafa suri ranar da za a rubuta a cikin kawo al'aru shi ne kawo annabatu lula ka ga rubuta ta farko wani min asrabil mala'ika asrabil bakwai da wannan lokacin zai jirgika man bin samawa to man bil ardi halittar da an sama da aka aika furmauta za ku ji tsoron mutuwa al-mubdi wanda ke bayan sura ila mutu zuwa ga mutuwa kamar fi ayatin ukhra kamar yadda yake cikin wata aya da Allah ke fasa ai kamar duk samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa ta'diru fi bayani da nan Allah ke yawo da kuma kuma da abin nan da mali da ta gudu kudi domin a dan fadar biya Allah ke illa man sha Allah sai wanda Allah ya shi dai abba da mutuwa lokacin da za a mutu ai jirgin jirgin da na ciki وميكائيل ميكائيل نبي والسرابيل سرابيل نبي وملك الموت حتى ملك الموت شي باين كما ان بدات من بقى والموت وعن ابن عباس اللي لقى عباس قال لك هم الشهداء سوني ولا سوني كاي شهاده إنهم آيام بمثل على يسير إن ربنا أولهم وإنهم سيزقون أنا أهل الفاتح أيضا لا يموتون موتا آخر بعض موتوا موتوا كذبان بعد الاستشهاد بأنفسهم شهادة وأما الملائكة الأربعة أما ملائكته فلا يموتون باس متوا عند النفخة الأولى قوم ساقوا كما يموت قبيل سيد متوا باقي الملائكة سور الملائكة عندها أولها بل يموتون سنة متوا بين النفختين تقارن مجابي ويقولون أراد في قبل الثانية تقارن جابي Allah ya ce kullum kowanne tanwini wannan tanwini na kuke shiwadun musayyani an yi mubafi ilai ai wa kullum ba da iyalin dukkanin su ba ya rayu a wajen ranar alkiyama a dauri za su zo ma Allah da sigar tilmini kaga an zo zai zai kasance da siga ta bibiri aiki kenan wasu mulfayar kaga ko a ce a tsawo ko a ce a tuhu kenan jabin na za su zo suna kaskantattu sabiri na walakantattu wata ajiyo bayani fil ikirari da mazi an ka zo da fil mazi da ta fi tsokuni saboda abin tabbar zai hau saboda haka lokacin da an zo wannan musamman kowa zai وحتى تحجم ما تجد وتباع الرجوع حتى وقت كما تكون هي مهنة ثم تكون على ألا من بيتها وكذا ما عندي شيء ملك الموت ملائكة موضوع في مات الله تعالى في يسير في جلال كان كلاكات يسير كان مدار الجنة ما هي مكان يحب لا يوجد زي أنا wannan tsarar da zai da a ce akwai mutane a duniya suka da tsarin nan da suna mutuwa shi ke nan kuma komi an ba kowa ya mu duniyar da fata za ta tashi za a yace komai duk waɗanda mayan mayan zuwa su ba ta gani wala don Allah ne ne ويسألونك عن الجبال فقل ينفقها ربي نسفا فيذرها قاعا فاصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمجا يومئذ يومئذ, الناس يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همتا ولكن بلا بلا تكذبك تنبأ أسأل لك بما تنبأ بك النبي صلى الله عليه وسلم كل قلب ذا ذا ذا يوم ذا كل واحد أن الجبال تجوع بين الله بالبيت zuwa kuma da sunan nan da kamar kamar da mai na fi kuma a ɗaya Allah ta kuma ce da su da su fara da juna ba ubangiji na zai ce ce ce cewa wa yamarwa Allah ne ba saka ka'an fako sabsabar wanda yake mai tsarki التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا يباع جنوان سوء باع جنوان ولا يباع جنوان فعلا كل ما التي يومئذ زائد يتبعون الدائرة والله ذات من الكلام من من آخر كلام تقولون لا إود لا فهو مثلا برد هي بل مثلا بعض مثلا وين شكوك تقول وجبار لا إود لا التي وخشرت الأبواب صوت كفتا كاي صوت فلا تجمع الله من كل إلا أن تأتي صوت بعد البيت صعب صعب صعب صعب صعب بعد المجال فلا تجمع إلا أن تأتي صوت كفتا كاي صوت إذا أنت ذلك يا مامي يقول هذا الدار هذا دار وجود من ولا لا يرى دار ولا يضاع شيء كما لو الذي ذا نبي يوم نقل السماء كفر في جبل القدر الذي سماه بدأنا أول خلق المعيد وأجر علينا إنها كنا فاعلين yadda farkon ta yi barci ta yi kwana ta kari kana da shi da kana da hukumar ba haka Allah wanda da shi zai yi ke ana da ba domin kai da farko gidan duniya kai wa ka kai da samun gari kai shi ne in ma ka ta wannan lokaci ka yi ma in ta ta wallahi ta so amma da hankali ai shi na Allah ya ambace ka alƙari'a alƙari'a ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث ما القارعة من تنقص الزقاقة ما القارعة من كيف أتي تنقص الزقاقة وما أدراك ما القارعة وهي كانت تتوجه هذه من قومة الزكاة في التي يوم يكون الناس خلف راجل المرجوع إذا كان قومة الزكاة لهم يمنى وين الزكاة التي تتوجه كموت فارا يبدأ أن توجه كانت تجند فارا كما يأتي yakan jirgila har jirgila a cikin jirgila ka jirgin da zafi wata ta yi gabas wata ta yi yamma wata ta yi gudu wata ta yi arewa wata ta yi sama wata يكون النيم يتكلم في حق الله وتكون الجبال كالعلم المنقول دورة تشوف ذات قدم في يبدا انت بك اذا انت واقف في السنه والله هكذا اقسم في اول من لا الكرام وشينا من في الله في وتر الجبال وتر الجبال تحتها جامدة وهي تمر نحو السحاب الله يذكر أن الموت وتر الجبال كما جنن جوابنا تنصرها كما جننها وأتت مرحة الثانية لوكة الرائع وما في قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينزلها ربي نزلها ويذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنصى يومئذ يتبعون الداعية أما انتفاقها أما أدت الجدوى وما له هذا الشك في وتا وأنهم عند النقطة الأولى كل يقول أنك يجب أن تكون قوة الدنيا فبعد الله تعالى شك في ما لها من وظنها إن تكتب في مالا كان بالإنسان جسد خندرانا هذا كان بطول جلاله وهي على ذلك موت النصيب ومر السحاب إذ الشوب ولم تجد إذا هذا ضربت وجيه الريح كافت وجيهها حيث تسير سنة فيها سلة وجيه فكافت حتى بعد على الحد الأقع فتستوي بها في البيت الإسلام مكتوبة عن شيء ثم تسير كفتن تلك العلم كما فيه ثم كثير تكون هباء منثورا وراء بالكثير صنع الله صنع الله الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أنت سألت يوم بأيدي رسول من صنع الله أن ألا نرانا مصدر مؤثر لمضمون الجملة قبله مصدر ما أنت أن أرى فاتي ده أدين الجملة ده كذا بعدين ده بين الناس لا فاعلي جرا بهم بعد حد عني بعد شارهم يا أيها أي سمع الله ذلك سمع على شيء أكثر أي الذي أسلمهم ليكتب ده أعتبر كتب ده كل شيء من قبل من دون سمع أول شيء أي كتاب إنه في ألا قدير مكلنا لما تلقى من الأدلة في أتتا السائل تلقى من القرآنية وقرا بالياء التاتانية يضع من الجناء تاؤهم الإنس من المعصية نسأه أو ياء الجنس من الطاعة النقاعة من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون تعالى تجيرنا ومن جاء بالحسنة دون ذلك إنكارا وهي كل ما عنده شرعا duk abin da aka yabo a ce mai kyau na da shari'a yanayin nan na alkiyama zo da shi kaulan magana ta a wasu irin ko aiki yawan kiyama ta ranar alkiyama التي فله قليلين على التكامل سواب التكامل أكثر من مزيا لما يقول إلى أدن بيسن من هذه الغريبة وفي آية الأخرى تعالى عشر أمثال أبوه فتنة تلتا هذا نزيق إلى الأمر إبقى إتنا في سبيل الله فيه إن إتنا في سبيل الله على الأقل في سبوع من أجل إسرائبات اليوم في سبيل بطر كما تقدر في البقاء وهم الجوع الجارون بها وتلذون دون يسمون فزع لدى الشتاء يومئذ من الناس بتنوين فزع وفتح الدين يومئذ وقرأ بالإضافة وتسلمين وفتح آمنين ألا هو في الشمال من ذلك ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون على شكال المدرمة ألا ومن جاء بالسيئة دون يزين هنا أشوف شركة ألا تفكبت وجوههم في النار za a jittar da أجدتك a cikin wuta بأن عجية الكوزين وذكرة الوجود هذا أنت عم تقولك على أنها موجودة الشرع لأن أنت بقي أن جمال من الحواسر الباقية وغيرها وصلت المبادة على أن أن جدك وأنت مدرك متعلق على ذلك ليس في هذا قول من حال تقل صوت في قال لهم ذاهب إلى ذلك التفكيك أنا ما تزل منك أجعلت بذلك ما تزل إلا بداء ما كنتم تعملون فتمكى أبي لكم كأيك تعمل من الشرك لكي تعمل من الشرك أي كما تقتل وجوهكم جسد وجوهكم وأعرضتم كن قولك بهذا يسأل آيات ربكم فالآخر يجيكم هذا يقال بكم اليوم أيها التلاحظون تقول أمر بدنا أي شيء تجيب الإقعاء قوم أفع تنازوها الأسئلة تقل حيث لا تلك الرسول صلى الله عليه وسلم لوك تلك من ما قال لها في سلطي تلك أوته من كرة فولامته من كفر تلك من كرة ويؤمن أولا كلهم yana maishe da ila majirin zuwa ga makomar Allah gidan da yake rasa daunar suke zala an fusun da kawunan ba a zama da ba abin da ya bayani da bayani da bayani فقال الله له ألا يكفيك أن يقول له مقام قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين الا تعالى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجاه مصر فمتى مدولة دباتا إنما أمرت ni an umurtan an abin in bauta ma rabba hadin banda ubangijin wannan gari ai musamman kake maka Allah zai harama wanda yake wannan garin Allah shi ya haramta ta da alaha Allah ya sai garin makka haraman amina haramin Allah amintacce la yusbabu fiha damu insa makka ba a zubar da jinin mutum wala yuzlamu fiha ahad ba a zalunta kowa a jiki wala yusalu saydaha باء خروت خروت مكة وليس لا لها باء إيبا حجر من مكة وذلك ومن من أسرار الله ينال بسكاء الدين الله التي اختص بها في ذلك وتشيئا كيفا تبعث لذلك ومن النعم كما ينال بسكن عمومي على قريش أتنسو قريش وحال هذا مكان مكة في رفع الله أنبل بهم الأذاب ألا يأتوك أذابا لغيره والفتن فتنوني الشائعة والتسوى في سبيل البلاد أذكر دكتور إن قالوا وله تعالى نا الله كل شيء دكتور إن وهو ربه وخالقه ومالكه shi ne ubangijinku shi ne mahalikinku shi ne mamallakinka wani ya kuma ne an umarta kuma yan kasance mai musulmi da cikin musulmai al-muqari na masu jira da amrillah da umarnin Allah da tauhidihi da ɗayan da Allah wa an asura wa an asura al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul innama ana min al-mundirin كنت أمم الشيء وأن أتلو القرآن إن كان سامي قلنا القرآن عليك وأتمه خلاف الدعوة إلى الإيمان كون كراتنا أجرات ذات الإيمان ومن يتدادون يشير له يوم الكرة فإنما يأتي بنفسه يشير ذنبا أي لا أجل يا كبر يا كبر إن ثواب احتدائه فتبطل شرور الساعة عائل له لا تقوم عليه ومن ضل دون يفكر عن الإيمان والإيمان وأخطأ ذلك الوداع كل ما هي الشريعة فأنا أمر لي ربي مسجدنا ومسلم قوله فكنت مكفي شيئا فأكفي إنما أنا من من المنزلين المسلم ما سجر في المخوفين وما سجر التوراة فليس علي باع أبل أكبر إلا تبليغ فيه سوى هداية سوية سؤال الله تنال أنا وكذلك أعلم يسامك ويسامك عليه تعالى أنا الأمر وأمر لي أيضا ألا أمرت وقال لي ألا في أرشيني وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ألا وقل الحمد لله كما كتبت من بولياتها فبدل الله على ما أفاضك kan الله يبدو Allah ya dungulo a ladabarin min na التي وردت أجلها وردت جماعة النبوة التي النبتة المتبعة لقرون النعم الدنوية والدنوية والتي كتاها لابن سيفنون كان من الدينية والدنوية نا الديني لنا الدنيا ووضع لكم ألا يا لا تبتلي بتأمل الصوت أعضائها نول واللعين وتبليغ لإسة أعفانها وتنسوك تنسى إلى صاحبك ولا تؤمنك أنها للسوء sai yi ko kuma da sannan Allah zai nuna muku ayati ayoyin da wata alimuna za ku sanya hanya kuntuwa gaskiya ne ni da lokacin da yake dukkan azabu lokacin da azabu Allah za ta kawo da dukkan duniya a duniya aw bil akhirati ko al akhirah kuma qala lil nabi ubangiji na ce in kira ta kana a ƙarshe wa ma rabbuka ubangijin ka bai kasance ba ya Muhammadu bai kasance mai bari ba أما تعملون بأدلة كل آية بالتاء القرآنية تعملون أو بالأدلة الثانية يعملون أي إنما يؤمنون كلنا ذي تنتهوا كل وقت كل جواب لوكسون كن فهو وعد أن القائلين للقائلين كما تقع ووعيد الذين للحاسين لأنزابه فيجازي كل واحد بما عمل ألا يا فوقوها لا رجاء وأن سورة المملكة بعد من كيف إن شاء الله آية تسلم sai kuma Allah ta'ala nuna mana gobe mu shiga sabon sura ta ce suratul qasas abin da muka kan da dai Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya yi mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ما تورى لي تفصيلنا القرآن من كرمة لدى الشيخ عبد السلام أبو بكر شروق نتهم وعجينا ما تعدى نجاح الجدي لكي جيغا سارد على رمى هذا من إسماعيل أحمد عندنا تجعلكم ثم أبو الله سبحانه وتعالى ساقه وتعالى سبحانه وتعالى da aka kuma lawo tambayar da za mu shiga shi ne da za mu shigar mai tambayar yake shi ya tantanci a kan mutuni ya armi kafra kafra da ya rubuta cewa a hannun gita yake kuma a ƙarshe na neman shawara ina a hannun gita ga jantar wadda za ka aure na take أهل الكتاب وكذا عند أهل الكتاب كريستا وتسنا لكذا لسابع التوراة والإنجيل التوراة شيء لسابع عند أنت سوق مع النبي موسى عليه السلام إنجيل شيء لسابع عند أنت سوق مع النبي عيسى عليه السلام كما قال يا كي قوزن وكي أهل الكتاب كتي ما أبوشي أهل الكتاب ولي لسابع التوراة والإنجيل da sai mutum baya tsakani da Allah waɗanda kiristoci suna rike da littafin a saura da injila wakan mu'alim babu na suka rike da shi in ga je ka bi tarihi za a ga wasu na sun gaje sun ka zauna sun kai tsatsara waɗanda abubuwa da aka hannun to kaga su waɗanda ba su da littafin samawi daga Allah daga sama in da ga littafin ko da ba su aiki da su sai a ce da su ahalin kitabi ina fata an fahimta saboda haka mu shiga tefayen kai yanzu duk matan ganin musulmai ko da da su halatta ma an kai ba cewa an kai wai wajibi na ka je ka aure ahalin kitabi ba a kaddara ma akwai su halan ka san dokokin da annan in ka aure ahalin kitabi ka san dokokin da annan in kun ka haihu da ita ma na farko tana gidanka ba ka hana mata a laifi. ka yi kaɗan za ka hana mata ta shagiya ka yi kaɗan za ka hana mata in zuwa ya kai ka yi masallaci ta yi coci shi na imamu malik allah ta'ala ta ji ɗan da rama yace ko da ga ahalin kitabi a wajen imamu malik yace makaruhi na ka abu kita an halatta ma yace amma akwai karhanci saboda ni imam malik ya ce na farko za ta ci alaji za ta sha giya dan ka za ta haihuwa kana ji kana gani ta kurɓa giya giyar na ita za ta na ga nonon ta ɗanka ya sha ta ci alade in ta alade kuma zai je ga ruwan nonon ta ka ya sha akan wannan imam malik ya ce ko da ga ahlul kitabi ni fahimta da makaruni na ta auna saboda ni saboda ga abin da zai biyo baya saboda haka tun da Allah ya ce mu kirga ta tambaya to mu dai iya binciken mu wajen gaba a halin kitabin ba ba su da littafi